Sashen Hausa da murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 8 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci 17, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da dalol da niya sai kuma alfa rediyo na birnin kuma sun gana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da hatsi, Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To ko bayan kun gama jin labarai za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sharhin jaridu da kasar Kabaru. Sai kuma sakonni da ka aiko mana haka zalika muna ɗauke da nasihar watan Ramadan daga Malam Abdulwahab Muhammad. Amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Jiya talata an saki 'yan jarida kamfanin lancin labaru na Reuters biyu daga gidan yari waɗanda ke bayar da rahotannin abubuwan da ke faruwa a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni goma sha shida a ɗaure. Sakin nasu ya biyo bayan tashi tsaye da kafofin yaɗa labarai da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi yayin da walon da kyaso suka fito daga gidan yari manema labarai sun zagaye su an sake su ne karkashin wani shirin afuwa da shugaban kasa ya yi wanda ya hada da fursunoni sama da dubu shida. kama 'yan jaridan da aka yi cikin watan disamba shekarar 2017 ya mayar da su fitattu a fadin duniya sun kuma zama wata alama abin da ke faruwa a myanmar na cin zarafin 'yan jarida karkashin shugaba farar hula kuma wadda ta taɓa samun lambar yabo ta nobel shugaba an san suki 'yan jaridar dai sun ɗaga mutane hannu tare da yin murmushi lokacin da suka fito daga gidan yari shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin amurka mitch mcconnell ya ce yanzu lokaci ne da 'yan majalisun za su bar maganar binciken da ya daɗe ana yi na cewa ko ƙasar rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 duk wadda ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar demokar na majalisar wakilai ke yi na binciken shugaba donald trump da gwamnatinsa an rufe wannan batu mcconnell ya ce a zauren majalisa ya kara da cewa batun wannan binciken da ya kwashe shekaru biyu ana yi ya zo karshe manyan shugabannin 'yan jam'iyyar democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da mcconnell ya faɗa shugaban 'yan jam'iyyar democrat a majalisar dokoki charles schumer ya kira kalaman mcconnell da cewa wannan wani yunkuri ne na rufa-rufa yayin da ita kuma kakakin majalisar wakilai nancy pelosi ke cewa wannan ba hujja ba ce batun yana nan bai kare ba rahoton mula yana nan ana jayayya a kansa a majalisar wakilai da 'yan jam'iyyar democrat ke da rinjaye dan majalisa gerald nadler ya ce kwamitin shari'a da yake shugabanta zai kada kuri'a a yau laraba kan ko majalisa za ta kama attorney general william ba da laifin kawo majalisa cikas saboda ya iya mika cikakken rahoton mula mai shafuka 448 to labaran duniya na zuwa kuna ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya kai wata ziyarar baza ta kasar iraki duk da cewa zaman ɗarɗar na karuwa da kasar iran bayan da wasu bayanan sirri suka nuna cewa iran ta ɗauki makami mai linzami kera balastik ta jirgin ruwa a gabarta gidan talabijin na cnn ne ya fara fitar da rahoton wanda yake ɗaya daga cikin alamu masu yawa na cewa iran tana shirin kai wa dakarun amurka hari a yankin kamar yadda wani jami'in gwamnati ya shaidawa kamfanin labaru na ap jiya talata pompeo ya soke shirin tafiyarsa da aka yi zuwa kasar jamus ya kuma kai ziyarar bazata zuwa bagadad domin ganawa da firaministan iraki abdul abdul mahadi domin ya sanar masa abin da ke faruwa game da iran jami'an amurka ma suna ƙoƙarin ganin jirgin yakin amurka na uss abraham lincoln da ke ɗauke da jiragen yaƙi sun isa yankin domin mayar da martini ga barazanar ta iraq cikin wannan makon al'ummar musulmi a duniya suka fara azumin watan ramadan amma ƙasar sudan dubban masu zanga-zanga ne suka ce ba za su bar zaman dirishan ɗin da suke ba a kofar hedikwatar sojoji inda suka kwashe wata guda suna zaune har sai sojoji su miƙa mulki ga gwamnatin farar hula wannan lokaci ne na murna a babban birnin ƙasar sudan yayin da masu zanga-zanga suka kwashe wata guda suna zaman dirishan, wanda ya sanadiyar kawar da shugaban ƙasa umar albashir daga kan mulki duk wada azumi da kuma zafi masu zanga-zangan sun yi rantsuwa ba za su bar wajen da suke ba har sai sojojin da ke rike da mulki sun miƙa shi ga farar hula daga ƙarshe yau laraba a ce ake cika shekaru 74 da kawo ƙarshen yakin duniya na biyu a turai lokacin da manyan daulolin duniya suka samu nasara akan shugaban ƙasar jamus adolf hitler da makarrabansa duk da yake wannan rana da ake kira ve day ba ɗaukata da matsayin wata babbar rana amma a faɗin turai da sauran ƙasashen tsohuwar ƙungiyar tarayyar soviet ana bikin tunawa da wannan rana ba za a taɓa ganin gaskiyar yawan wato ba za a taɓa sanin gaskiyar yawan mutanen da aka kashe a yakin duniya na biyu ba amma masana tarihi sun yi imanin an kashe mutane aƙalla miliyan 35 ciki har da yahudawa miliyan 6 da masu haƙi da fifita fara fata da ake kira nazi su kashe ranar bakwai ga watan mayu na jamus ta miƙa wuya inda janar alfred jodi da ke wakiltar abin da ya rage na shugabancin jam'iyyar nazi ya saka hannu akan wasu takardun miƙa wuya a hedikwatar wato janar dwight eisenhower da ke birnin reims a ƙasar faransa takarda ɗaya ga birtaniya ɗaya ga faransa ɗaya kuma ga ƙungiyar tarayyar soviet ɗaya kuma ga amurka shugaban amurka na wancan lokacin harry s truman ya fara wato da firaministan birtaniya winston churchill sun ayyana rana takwas ga watan mayu a matsayin ranar ve day wato ranar samun nasara sarfilo lahashin gumar kenan ka saurara da labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dalla nan ba dadewa ba za mu kawo muku maimacin shirin ciki da gaskiya amma kafin nan bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa gifted and safi ramadan mubarak شهر رمضان بك أرجي لقاء قرب ربي بك روحي وقلبي قد صار Five. Allah a gaida hadi muhammad shaban kenan da wannan wakar yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku wannan shiri jama'a salamu alaikum kamar yadda muka ambata a shirinmu da ya gabata cewa wannan mako za mu gayyaci dan majalisar wakilai garba cedi daga mazaɓar bala daga sau a jihar taraba mun samu nasarar zantawa da shi bayan jiran sai dawo daga umara garba ce da dai kamar yadda aka fi saninsa ya amince da cewa shi ya ɗauko belin waɗanda 'yan sanda suka damƙe da gallazawa dattijan makiyayi alhaji gambo da iyalinsa ga tsohon amininsa alhaji na gandu a jihar taraba alhaji gambo dai ya bayyana wannan shiri cewa alhaji na gandu ya haɗa kai da madugun 'yan banga a mazaɓar bali daga sol da aka fi sani da sha'ibu garbabi suka cinye masa shanu haɗa baki da yin fyaɗe ga 'yarsa da ma neman halaka shi ta hanyar gana masa azaba kala-kala dan majalisa garba ce dai a wannan zantawa ya yi bayani da nuna ya karɓi belin waɗanda ake tuhuma ne don 'yan mazaɓarsa ne kuma akwai wani hukunci na kotu ku biyo mu domin jin bayanansa to alhamdulillahi sunana garba garba ce ne dan majalisar tarayya daga mazaɓar bane gasar ta jihar taraba rabin garba kamar yadda kake sauraron wannan shiri na ciki da gaskiya mun so tun farko mu samu mu zanta da kai Allah bai yi ba har ka tafi umra ka dawo muka faɗa wa masu sauraro ko ko muka musu alkawari da yardar Allah wannan sabon shiri za ka shigo shirin domin yin bayani kan korafin da waɗannan fulani suka yi kan wasu mutane da ka ɗauki belinsu waɗanda har aka kawo su Abuja. na farko me za ka ce kan wannan shiri da ka je aka fara wanda ya shafe ka to da farko dai a wannan da faru shine kwado ne a koko a kogo a kwance idan ba bayani aka yi mutane ba ba za su yi gane ba. da farko za mu iya dubawa shin beli kam halal ne Najeriya ta yadda da mutum ya yi beli a nan gaskiya beli halal ne to anan ya kamata a tafa mana domin mun yi abin da doka ya ce a yi beli a sannan kuma wa'annan mutane da aka yi beli su wane ne mutane ne wanda suka fito daga mazaɓata ni ne nake wakiltar su kuma wakilci ba magana ne na kawo mana ruwa kawo mana wuta gyara mana kwalbati da sauransu ba hatta ma za ka kare mutuncin jama'arka kuma ni wakili ne wadda idan jama'a ta dana cikin wani hali ba zan gudu ba to shi yasa na zo na yi belin wa'annan mutane ta bisa yadda doka ta tanada. rubul garba garba kafin kai nisa kafin kai nisa kafin kai nisa a waɗannan mutane ma da suka kai wannan karar ai mazauna ne na wannan yankin naka su ma za a iya cewa tunda sun daɗe ma wannan waje suna zaune kamar har su ma kana wakiltar su a majalisar wakilai ta tarayya. Kwarai kuwa. Eto, eh, eh har da su ma wakiltar su. A nan abin da nake son mutane su sani wa'annan mutane da ake cewa na beli su beli ne kamar ba beli ba. Domin me? Domin mutane ne wadda 'yan sanda suka kai su kotu suka gurfarar da su a kotu a gaban mai shari'a Justice M. Balani a na yankin abuja a gwagwalada sannan sai 'yan sanda ana cikin shari'a 'yan sanda da kansu suka rubuta takarda wa alkali suka ce mun janye wannan shari'a alkali kuma yake to tun da kun janye wannan shari'a na da ita wadda ake kira stroke out yake ya barar da wannan shari'a bayan haka kuma wa'annan fulani da aka kule aka tsare su yake a sake su shine muka samu wannan takarda muka kai wa 'yan sanda muka ce wannan fulani da kotu take take su an sake su kun sake kun kama su shin kukan kam 'yan sanda ba ku bi dokan kotu ne sai suka tambaye ni ina takardan shari'an nan na ɗauki takarda na basu sai ɗaya daga cikin ɗan sanda mai suna sajin ibrahim lawan ya sa hannu ya to a bani wa'annan fulani to anan ni ina gani na taimaki 'yan sanda ne ma na cewa su bi abin da kotu ta ce ba wai a ko na yi belinsu ba mutanen nan kotu ne ta sake su takaddan yana hannuna takaddan yana kotu takaddan yana wajen yan sanda saboda aka kaji yadda magana take garba garba idan aka duba kotu za ta iya ba da belin mutum amma saboda wasu laifuffuka da suka biyo baya yan sanda za su iya sake gayyatar mutum ko su sake rike shi shin ka bincika wannan bangaren na tsarin doka da nake gaya maka ba kotu ba wai belin su ta bayar ba kotu ta yan sanda suka rubuta takarda suka ce sun janye to wannan shari'a mun farar da ita ga takardan ga ta nan kana ganin ta wajen da alkali yake to tunda kun janye wannan caji da to fulani ni kuma wannan kes a turance yake it's hereby stock out in ji wannan alkali na wannan babban kotu to ka saboda haka ba wai kotu ta ba da belin su ba kotu ta sallame su ne kwata-kwata ni kuma abin da mun za su uh, honorable akan cewa sanda ba su bi abin da kotu ya faɗa ba wato akan uh, dama idan aka yi shari'a ko da yake dama a cikin wannan ba mu kawo maganar cewa ba mu da labarin cewa an je kotu abin da za mu ce maganar uh, kwado ne a kogo a a kwance Eh da muke faɗa idan aka yi irin wannan shari'a kotu za ta iya kora karamar kotu wani rabul garba garba abin da nake so na ja hankalinka in ma an je kotu ana iya kotu tana iya sallamar mutane amma in karamar kotu ce za a iya ɗaukaka kara har zuwa kotun koli wasu shari'un za ka ga an fara su daga karamar kotu sai kotun ɗaukaka kara ta ce kotun karamar ta yi kuskure a sake wucewa kotun koli kafin a gama shari'a kuma shin garba-garba ma kafin mu yi nisa shin ka bincika ma me waɗannan mutane suka aikata na sani magana ce ta korto magana ce ta fyaɗe duk da mutane da ku kuke yata yatawa cewa ai sata ai barayi ne da shauransu ban san inda kuka samu wannan ba abin da yake faruwa a nan shine mutane biyu wannan shanunsa ɗari wannan shanunsa hamsin suna neman mata suka nemi aure yarinya ta ce ita mai shanu hamsin nan ya fi larbi da biyayya ita take so uba kuma ya ɗauki yarinya ya ba mai shanu ɗari ma'ana an yi mata auren dole shi kenan shi kuma wata rana ya samu mutane suka tsare masa daji ya je ya yi fyaɗe har ma a lokacin aka haɗa ardo-ardo suka yi musu shari'a a nan daji a ruga kan cewa shi wannan mutumin an ci taransa shanu talatin a sittin har ya biya talatin saura talatin a kan saura talatin nan ne aka kai shi kotu to ji yadda ma maganan take duk da dai wasu na yayatawa ai sata ce ai kaza kaza magana ce ta fyaɗe kwarto ne yadda magana take. To, garba-garba kai idan haka baka dama za ka iya bugan kirji saboda kana wakiltar al'umma ka je ka yi belin kwarto? A'a, ba ni nake wakiltar su. Har da kwartayen ma su ma duk kana wakiltar su. Ni nake wakiltar su. Saboda haka a don ya shiga wannan ittifa'i ba zan ce zan gudu in bashi ba. Ka tuna akwai wanda ya ce a raba ƙasar nan guda biyu nan kanu wadda kotu ta ba da belinsa sanata ne wadda yake wakiltansa ya je ya yi belinsa bayan belin ma ya saya masa bunsuru guda goma ya ce nan kanu wadda yake fafatukan bihafara ya je ya ciye murmure har yanzu a cikin ayyukansa sojoji suka je suka masa rawan maciji ya gudu kuma yanzu sanatan yana nan to saboda haka eh na sani labarin jama'a bai wannan suna cikin wani hali ko wani abin da ni ba zan gudu jama'a ta ba to garba garba hatta ita mata da aka yi wa fyaɗe ya kamata kana wakiltar ta ne ya kamata ka bi yawwa ka bi kadunta wato idan aka bi ta barawo abib ta mabi sawu wannan abin da ya dace da ya zama ka aikata kenan. idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da jin bahasin garba ceri yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya nisar fila hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. To madalla a gaishe ka waɗannan shirye-shiryen dai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ku karfe uku ne da minti 20 na dare a nan washington yanzu kuma ga muhammad awal garba da sharhin jaridun kamaru Za mu fara shirin jaridun namu ne na wannan makon da jaridan Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru an da masu gudanar da aikin haji na wannan shekarar suka fara gudanar da wani zanga-zanga a garin Garwa domin nuna bakin cikin su ga irin tashin gwauranza da farashin kujeran aikin haji yi daga miliyan biyu zuwa miliyan biyu da rabi na sefan kudin jamhuriyar kamaru bayan waɗansu kudade na haraji da suke gefe sai kuma jaridar cameroon talat an da ita ma ta nuna mana cewar sabon firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru chief dion gote ya kwashe kwanaki ɗari kan kujerar mulkin kasar har yanzu dai gwamnatin bata canza zani ba sai kuma jaridar osbatar an da tarwato mana a babban shafin su cewar mayakan yan awaren kasar jamhuriyar kamaru sun lashe takwafin cewar sai sun raba kasar jamhuriyar kamaru gida biyu a yayin da suka danke babban jagoran dan adawan kasar ta jamhuriyar kamaru ni jan furundi jaridar guardian post kuma ta ce kungiyan kwato hakkin bil'adama ta duniya sun buƙaci gudanar da wani binciken kwakwaf a bangaren 'yan awaren ƙasar ta jamhuriyar kamaru domin tabbatar da gaskiyan al'amarin jaridar Depos ta kasar Kamaru ta tabbatar da cewar sama da jandarmomin kasar guda ɗari ne suka rasa guraben ayyukansu bayan binciken kwakwab da aka yi a kansu a yayin da aka same su da laifin cin hanci da karɓar rashawa. Sai kuma jaridar ekonomi ta kasar jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi wani mataimakin ministan kasar Vietnam ya zargi gwamnatin kasar Kamaru kan kafar angulu da take yi wa gwamnatin kasar tsakaninta da kamfanin sadarwa na nisef ɗin kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar informaten arziki ta mana cewar faɗan neman matsayi a hukumar inganta ruwan shan ƙasar jamhuriyar kamaru na kamota yana neman durkusar da hukumar domin rashin tafiyar da ingantaccen ayyuka a wannan bangaren jaridan rum liber kuma ta ce firaministan ƙasar jamhuriyar kamaru chief dion ngwete yana ci gaba da lalibo hanyoyi na sasanta rikicin da ya kici yake cinyewa a bangaren 'yan awarin gwamnatin ƙasar kamaru da gwamnatin ƙasar za mu kammala shirin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar kamaru info an da ta ce gwamnatin ƙasar kamaru ta musanta raɗaɗin da ake yi na cewar kwamitin wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya za su yi wani zama na musamman akan matsalar 'yan aware da kuma rufe ɗan adawan ƙasar jamhuriyar kamar maurice kamto da gwamnatin ƙasar ta yi a gidan kurkuku muhammad awar garba muryar amurka da ƙasar kamaru. To da a gaishe ka Muhammad Awal Garba yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka aiko mana. Zaman lafiya hakika mu a tsarinmu na musulunci ya koyar da mu zaman lafiya sosai kuwa domin mun koyi wannan ne a wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda shi annabin nan namu ya zauna da wa'inda ma ba musulmai ba har ma ya kai ga in ba su da lafiya ya je har gida ya gaishe su. saboda me saboda gwadawa al'umma yadda zaman lafiya yake kuma sa'annan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama bai taɓa cutar da su ba kuma sannan suna zaman lafiya da su sannan kuma da wannan ya sa muke jawo hankalin al'ummar musulmai gashi muna cikin azumi ya kamata mu yi kokari mu yi abubuwa guda uku na farko mu dage da addu'a wa ƙasarmu najeriya da duniya baki ɗaya Allah zaunar da mu lafiya abu na biyu mu zama masu haƙuri kamar yadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya shahara wajen yin haƙuri da kowa da kowa sannan abu na uku mu zamanto masu hangen nesa inda haka iyayenmu suka zauna da faɗace-faɗace da mu za mu tashi a cikin yaƙi ne gaba daya to iyayenmu sun yi haƙuri musamman tsakanin kiristoci da wanda yake ma'ana tsakanin kiristoci da musulmai an zauna irin na shekarun baya can ana zaunar lafiya kowa na addininsa ba wanda ke tsangwaman kowa to irin wannan zaman muke so a dawo da shi a cigaba da zaman lafiya kiristoci a zauna lafiya mu musulmi a zauna lafiya mu haɗa kanmu tun da ƙasar nan tamu ce gaba ɗaya sau ga mu zauna lafiya wannan shine ko a tafsiri muke jawo hankalin al'ummar najeriya gaba ɗaya musamman matasa a yi ƙoƙari a zauna lafiya kowa ya zauna lafiya domin zaman lafiyan shine za mu samu mu musulmai mu yi addinin mu yadda muke so sannan su kuma kiristoci bangaren su ma su yi addinin su yadda suke so amma in ba zaman lafiya babu wanda zai gabatar da komai cikin kwanciyar hankali to muna jawo hankalin al'umma don Allah don Allah musamman mu musulmai a wannan wata mu dage da addu'a Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya To madalla wannan nasihar watan Ramadana kenan da Malam Muhammad wato Abdulwahab kenan ya kawo mana yanzu ne za mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonni da ke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Mai magana bisa baka auren auta 'yan albasa Katsina taron Najeriya. ina so in kira ga gonar jihar katsina a a aminu bello masari gwamna mai adalci mai girma gwamna abin da zai kawo mana sauki a ƙasar nan kuma a jihar mu gaskiya zaɓen ƙanan hukumi kar manta da cewa wancan teriya ta saka farko ka ce in allah da kawo za ka zaɓen ƙanan hukumi domin za a samu talaka a nan ne za su samu hanya mafi sauki in aka zaɓen ƙanan hukumomi to wancan karan dai allah sun ya kawo aski jihar ga mu take to a yanzu wannan karan allah mai da kalan kaɗai idan allah ya sa a rantsar da kai mulkin nan ka wannan wannan watan da ya kama dan Allah dan annabi a taimaka a ƙarin hukumi shi ne talaka ne guda ɗari ya sai ta da yake su amma yanzu ana cikin halin da ake ciki ya kamata a ce an yi mana zaɓen ƙarin hukumi a jihar Katsina domin talakan jihar Katsina ya san abin da yake san ana dama da shi. Salamu alaikum sashen Hausa na da Amurka mai magana Yusuf Bazuka mai laida gwalalo a jihar Bauchi. Bani dama na jinjina wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da kuma 'yan majalisar dattawa da na wasu tarayya a bisa namijin kokari da suka yi suka cire joint account a takaice local government ta kananan hukumomi za su samu yancin kansu wanda duka abin da aka turo zai dawo karamar hukuma kamar yadda muka sani da yadda ake kananan hukumomi ayyuka wanda muka rasa shekaru wajen tafasa da suka wuce da fatan wannan al'amari talaka zai more su kuma zai ji daɗinsa. Assalamu alaikum sashen Hausa rediyon Amerika. sunana usman dogo madakara lafa gamin kadara jihar neja nigeria a matakai da aka ɗauka ga gwamnoni najeriya da aka hana su taba kudaden kananan hukumomi wallahi tallahi wannan abin ya dace ya tuntuni ya kamata a ɗauki wannan matakai a kai saboda gwamnoni ba sa tura ma kananan hukumomi kudin su ya kamata yanda gwamnati suka yanda suka ɗauki wannan matakai ya kamata a saya haka kowane lokacin gwamnati tana zuwa suna ɗauki kudin ni ne usman dogo rafi lafa ganin sadara jihar neja nigeria to madalla yanzu kuma ga takaitattun labarai To a takaice jiya talata an saki 'yan jarida kamfanin dillancin labaru na Reuters biyu da gidan yari waɗanda ke bayar da rahoton abubuwan da ke faruwa a cikin wato a rikicin Rohingya a Myanmar bayan kwashe watanni goma sha shida a ɗaure. sarkin nasu ya biyo bayan tashi tsaye da kafofin yaɗa labarai da kuma kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka yi shugaban masu rinjaye a majalisar dokokin amurka mitch mcconnell ya ce yanzu lokaci ne da 'yan majalisun za su bar magana binciken da ya daɗe ana yi na cewa ko ƙasar rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar amurka na shekarar 2016 duk da cewa ƙoƙarin da 'yan jam'iyyar democrat na majalisar wakilai na binciken shugaba donald trump da gwamnatinsa an rufe wannan batu makanan ya a zauren majalisa ya kuma kara da cewa batun wannan binciken da ya kwashe shekaru biyu ana yi ya zo karshe to sai dai ko manyan shugabannin 'yan jam'iyyar democrat cikin gaggawa sun yi watsi da abin da mcconnell ya faɗa to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asar za a ji wasu abokan aikinmu za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na murya amurka musamman ma sarfil hashim gumal da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri da wanda ya shirya kuma ba da umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan hantsi wato malama nashwan baba ya kuma ne daga nan washington dc nake sallama da ku sai an jima salamu alaikum